da haka duk ƙasar da yake an haramta mata teku to an taƙaita mata arziki shi yasa muke fata tun wannan gwamnatin kafin ta ƙare manyanmu 'yan arewa da ke cikin gwamnati su tsaya kai tsaye tsayuwan daka wannan gwamnatin kafin wata ta zo in ba za ta yi ba to mu jira wadda za ta yi ta yi abin da marigayi alhaji umaru yar aduwa allah ji kanshi allah ya mishi rahama na ƙoƙarin yaye yashin da ke cikin riba niger da riba benue domin manyan jirage su zo lakwaja wannan ne zai sa ɗebo kaya daga ko'ina nan take a kawo su a saukan lokaja wanda zai rage wahala da musibar da masu shigo da kaya suke samu in an yi ce a ta sauka lagos ko port ko wari ni alhaji umar eh, ya raduwa muna tare da cikin malamai ya ce mana shi insha Allah ya samu wannan mulki insha Allah abinda zai sa gaba talaucin da ke arewa insha Allah su ya zama tarihi ya dame shi kuma ya fara kuma ya ajiye kuɗin amma da wancan ya zo sai tsayar to mu kuma kamar an ce an sha fada kowa ya fada an ce wani ya fada mu kamar kaji muke an watsa musu hatsi shikenan sai mu bi muna tsintan hatsi kuma a yi abin da ake so da mu duk gwamnatocin da suke zuwa me yasa ba tsaya aka ce ba mu da abin da yake maslahan mu ce ta shafe mu mu ce gashi abin da muke so a yi muna kafin ka karɓi ƙuri'an mu ba mu da ba mu da don ba mu da shugabanni na siyasa wanda suka kware kuma suka sa abin da suke yi wannan aya rabbukum alladhi yuzzi lakum alfulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima wannan aya wannan aya tana maganan ruhaniya tana maganan abubuwa ne cikin eh, eh, ilmul ghaib tambaya ku nake yi kan me take yi kan al'amarin wannan duniya Allah na cewa ba kwa ganin Allah da ke tafiyar muku da jiragen ruwa a cikin teku domin ku je ku nemo daga falalawa falala Allah kuma Allah ya kasance gare ku mai jin kai wato Allah ya taimaka maka kai arziki ka samu wadata rahama Allah ce taimakon shi to ina kuke kuna can gefe an baku da buzu da tasbaha sai goro a baki wai ku kuna neman yarda Allah za a ɗauka mai malami a bawan Allah ne a bai san duniya a Allah ke cewa ga duniya na ba ku rahama ku je ku neme ta gumin fadlihi ku nema falalan Allah ga dukiya shi duniya barjak ta wace ce dukiyar ya Allah ce ku je ku nema an baka da buzu da tasbaha kai kana tsamani ba kai bawan Allah musulunci bai yi haƙi da wannan duniya musulunci abin da ya ɗauki duniyar nan matakala ce za ka taka ta isar da kai zuwa ina zuwa lahira saboda haka ana neman duniyar nan ana neman falalan allah nan amma me a yi abin da allah ce buniyar islam alame cikinsu wa ita zaka in ka saurara musulunci kamar haima ga tana da ginshikai tsakiya ga na tsakiya nan mai tokare ta ta sama shine kalmar tauhid ko to sauran ginshikan hudu akwai bayar da zaka a tara zakan mutane yani musulunci ma bai samun ɗaukaka bai samun girma bai samun in ba a tara kuɗin zakka shi kuma da zakkan nan mai ake yi ana taimakon du'afa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma turzaquna ko ko inna ma tunsaruna turzaquna bi du'afaikum wallahi du'a al'ummar da bata damu da mai rauni ba ba za ta ci nasara ba tura wannan da kuke gani fa khairuhum li miskin wa yatim wa da'if duk shaidancin sunan amma da yake suna taimakon masu rauninsu suna taimakon gajiyayyinsu suna taimakon wayanda ba su da uwaye sai kun ga Allah na musu tausayi yana jinkirta su amma mufa mufa yanzu ake gaya ma wani labari abin ban tausayi yarinya ce aka yi hadarin mota kwana uku ba su da ko kwabo ma na cin abinci suka je nan dan fodiyo mosque suna neman taimakon yarinya an yi accident mota ta buge ta ba kuɗi ba su da komai don allah ba da wani abu da za su kai ta asibiti an ce kafin a ƙare sallah a ƙare abubuwa ma nan take a wurin yarinyar ta rasu ba mu da tausayi ba mu da tausayi to in ba mu da tausayin du'a fa ya Allah zai ji tausayin mu to wa'annan kayayyaki da jirgin ruwa muna fata a yi muna dredging a kawo shi kusan lokaja kuma me yasa ya kamata a yi shi da wuri kuma mu yi tsaye tun yanzu a yi shi domin muna ganin yadda wa'yansu manyan ƙasan nan hadde na kudu suke magana cewa lokacin raba ƙasan nan ba wai raba ta ba a sake mata tsari kowane ɓangare a bashi gashin kanshi lokaci ya yi kuma ina zato yadda nake ganin take-take kamar da kyar in ba ƙarshen ƙasar nan za a zo a yi wannan self autonomy ba to an yi muka yadda muka zama landlock ba mu da teku to shi kenan an ƙara tauye mu amma an yi mana hanya har zuwa lokaja to daman dokoki ne ke tsare mana haƙƙinmu ba mai iko ya tsare ya datse mana hanya saboda ka mu bar wani abu da muke mu bar wani musu tsakaninmu mu bar abubuwa ga abin da zai tsirar da ku Allah ke gaya muku fa a cikin wannan teku akwai falala Allah falalashi mu je mu gyara mu bar musu tsakaninmu a gyara teku ya zo kusa lokwaja kuma lokwaja mutanenmu ne duk tare da muke yan uwa ne muke mu dukanmu har da plateau da benue duk yan uwa ne mu bisa domin maslahan mu daya wanda ka hada maslaha da shi sai ku haɗu da shi ku gyara domin kowa ya samu nasara mu ban nuna da gaba wanda yake zamu zo mu cuci kanmu duk wanda ya da makwabcin shi zama makiyin shi to ya gama yawo domin za a labe da makwabcin shi a me a cuce shi to akwai wani abu kuma da muka ji labari gwamnati za ta shiga shine BRICS wato gwamnatoci ne na kasan brazil russia india china south africa egypt ethiopia iran and united arab emirates yanzu sun haɗu sun yi ƙawancen cewa za su taimaka wa juna a tattalin arzikin ƙasa to na ji najeriya ma ta nemi ta shiga wannan kawance kuma wannan bushara ce babba mai kyau in har shiga domin turawa sun wahalar da mu sun ɗiba sun ɗiba sun ɗiba amma ba abinda suke muna sai yaudara nan a jakuta muke so yan kayan steel rolling mill yanda za a yabo kasa INO a mai da shi karfe um, wa anzalna hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa li'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib hadid mun yi mun yi sun ci kudin sun ci sun ci sun ci sun hana mu yi to ya lokaci yayi ba za mu fada da turawa ba kan mu fada da su amma me mu je inda za mu samu fa'ida brics saboda haka wannan program da gwamnati ta niyya da minister of eh, foreign affairs aka ce magana ina karfafa shi kuma kowa ku ba da haɗin kai mu shiga cikin wannan tarayya na tattalin arzikin ƙasa na duniya allah ya taimake mu wai za masa kuma dur